Assalamu alaikum masu kallonmu da sauraro barka mu da wannan lokacin barkaku da sake kasancewa da mu a wannan ranar ta yau talata sannan kuma lokaci na gabatar muku da shirin namu na muhawara da kan zo muku a duk ranar wannan talatar a kuma daidai wannan lokacin shirin da kan bai da hankali akan muhimman batutuwan da suka shafi tafiyar wannan kasar tare kuma da gayyato malamai da tattaunawa akan maudu'in. wannan shirin za ku iya kama shi a shafukanmu na sada zumunta irin su facebook da kuma youtube sana'a nan ya mai ga waɗanda ba su da sukunin wato kasance a gaban akwatunan talabijin za ku iya kama a bangaren rediyo a kan mita 90 daidai to a wannan satin dai abinda za mu mai da hankali a kai shi ne a ranar 25 ga watan jiya watan na janairu kasashe uku na watan kungiyar is da suka hada da jamhuriyar niger burkina faso da kuma mali suka ba da sanarwar bai daya na ficewa daga kungiyar nan ta raya tattalin arzikin kasashen afirka ta yamma ecowas ko kuma siriyawo al'amarin da ya haddasa cece a bakunan 'yan ƙasa da ke ciki da wajen wannan ƙasar to sai dai 'yan sa'o'i bayan ficewar wata wayannan kasashen ita ma sai yahu ta fitar da nata sanarwar inda ta ce bata ga wata takarda a rubuce daga wayannan kasashen ba da ke nuni da cewa sun fice ran tunan dukkan suka aiki da wannan takardar to sai dai da mutane ke wato nazari akai ko kuma suke tambayar kansu akai shine menene makomar wayannan kasashen bayan sun fice daga kungiyar ta ECOWAS ko kuma CDAO musamman dai a nan nijar wanda mafi akasarin kayayyakin da ake amfani da su a nan cikin gida nijar ana shigowa da su ne daga kasashen waje musamman da waɗannan kasashen na eh, mambobi na kungiyar ta siriyawo mine ne kuma komar sha'anin sifiri na zirga-zirga tsakanin waɗannan ƙasar ta nijar da kuma su waɗannan kasashen na eh, siriyawo din duk da cewa a wannan bangaren an samu haɗin kan burkina da mali da kuma sauran kasashe makwabta irin kasashen larabawa da sauransu waɗanda watan iyakokinsu na buɗe ga ƙasar ta nijar banda watan tarayyar najeriya da kuma jamhuriyar benin inda kuma mafi akasarin kayayyakin da al'ummar nijar Nijar ke amfani da su daga can ne suke shigowa ya ake makomar wannan matakin da niger ta dauka na ficewa daga wannan kungiyar akan haka za mu tattauna tare da malaman da muke tare da su a cikin wannan zauren a dama a hagu kuma su kallon akwatin talabijin a kusa da ni akwai adamu sumaila wato ɗaya daga cikin wakilai na kungiyar 'yan kasuwa da daga kenan a nan nijar barka malarin barka da karɓar gudunmu a wannan lokacin a kusa da shi kuma akwai almu yakuba babban magatakarda na kungiyar direbobin da ke tuka manyan motoci na dakon kaya na wannan kasar wato srdn haka ne ko ce ba tabarallah barka malam almu mun gode da karɓar goron gayyata a cikin wannan zauna a haguna a damu kuma su kallon akwatunan talabijin a kusa da ni akwai wato alhaji adamu sunna shugaban kungiyar masu manyan motocin na dakon kaya na ƙasa barka alhaji mun gode da kasance da mu a cikin wannan zauna a kusa da shi kuma akwai habibullahi gado shine magatakarda na kungiyar masu kula da harkar transit a wannan kasar baka gado mun gode da kasance da mu a cikin wannan shirin president kai zan kuna bibiyar al'amuran da suke wakana eh, yau kusan sati biyu kenan da nijar da sauran takwarorinta suka ba da sanarwar cewa sun fice daga kungiyar nan ta ecos ko kuma sai kuna da manyan motoci da ke dakon kaya musamman mafi akasarin kasashen da kuke amfani da su don ɗauko kayan zuwa su ne nijar su ne jamhuriyar benin wani bangare kuma da tarayyar najeriya ya kuke fassara wannan ficewar da nijar ta yi tare da yan uwanta na mali da burkina faso da kuma kasar ta daga kungiyar ta ecowas an ya ba zai taba ayyukan ku ba na dakon kaya bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin yau mun gode ma Allah da Allah sa mun zo cikin wannan zauraran za mu kara sake saduwa kuma muna fata alheri ga wannan radio television na karantuwa to eh, da fari dai zancen kungiyar sai da yawo ko a ce ecowas mhm. kasan dama kungiya ne da kasashe suka ita ba ita ta kai ta yi ma kanta ba don duk kasa da ta shiga ciki ai ba a tilasta mai ba a darme mai ba balantana ita kenan in za ka shiga da rayinka ne in za ka wata ko da rayinka ne kenan wannan babu wata mamaci ciki amma eh, bisa kan mu da aiki mu bangaren transport to eh, in kai ka riga ka ce ka rihe bakin kohonka ai kai ba Allah bane ba in ka rihe ba ka iya karihe kayan kayanka ka ce wani bai bude ma domin abun da benin ya yi ko abun da nigeria yi wannan sun ba kansu parce yanzu in an lura su suka samun takukumi kuma suke su suke nan ga kuka wannan kuwa shaida da wannan to eh, ina tsammani wajen doko kaya alhamdulillah Eh, akwai kasashe da yawa da muke aiki tare da su kuma eh, abun da suke zirgi ko suke zato eh, ba na gaskiya ba ne ba tunda mu duka muna cikin sai da yawon nan kuma cikin ka'idodi ma na sai da yawo duk abun nan takunkumi da midimi da aka samu na duk na karya ne kenan in taka doka ne da a ce kaman bangaren Niger da Mali da da Burkina mm. sun taka doka da an yi juyin mulki ayi juya mulki daga cikin sai da ya fara mana yanzu ma ana nan ana yi kun gane kamar shi Allah shi na kowa ne ana zato mu an yi yi wa mulki kamar sojoji sun joko saboda shi ne aka aka nihi kamar an taka doka kuma ba mu bi ka'idodi to eh shi cin kwanakin baya jiya ne ma ba ma bundan mm. shi babban karan haushi ma na sai da yawo ma shine abun nan eh, makisal wannan abun da ya gwanda ma a soji ya zo a juye milki da wannan kagan shi ma ya taka doka doka abun da demokrasiya ya gaya shi ya ketara shi kuma hallo shi da kanshi ya sa sojoji da polisai na 'yan senegal kuma su ba 'yan senegal kashi to kenan wannan ba shi ba kuskura yi ba kun gane kaman wannan eh, abun da su suke nihi yan sai yawo wallahi a banza ne gare mu wofi ne eh, ba su iya su hana muna komi kuma duk abun da suka cera tsakanin su suna nan yana fawa da musu guda guda a kansu kenan shi Allah mu mun tabbata da Allah guda ne kuma Allah yana nan yana gwada musu kun gane abun nake nihi mm. to kenan mu bangaren kaman transport wallahi ba a ce ba a nan ga samun matsala parce que da da hwari da bangaren kotonu ko da nigeria ana ta ana doko kaya ana zuwa to aka ce an rihe hanya ai hanyoyin nan da yawa ne yanzu hal yanzu ba ku ji wurin da aka ce da nigeria ya mutu da yiwa ko wani abu a'a su ba kansu lahi ba su kama lahi ba abin da zan iya kara mace na tukuna na gode mun sake dawa barin dawo gare ka bangaren ka eh, adamu bisa kan wannan matakin da niger ta dauka na ficewa daga kungiyar ecowas ko kuma cdao wanda kuma sanin kowa ne akwai cuɗanya na kasuwanci tsakanin niger da tarayyar najeriya wanda ana ganin tamkar ma waɗannan ɓangarorin ne 'yan kasuwa suka yi amfani da su domin shigo da kayayyakinsu ko kuma yo odar waɗansu kayayyaki da suka shafi sha'anin kasuwanci sannan kuma akwai hulɗa na kasuwanci mai ƙarfi tsakanin 'yan kasuwar Nijar da kuma na wato Najeriya da kuma jamhuriyar Benin a matsayin ku na 'yan kasuwa shin kun yi na'am da wannan matakin da gwamnatin kasar ta nijar ta ɗauka na ficewa daga kungiyar ta ecowas tare da takwarorinta na mali da kuma burkina faso kuma abin bai shahi sha'anin kasuwanci na nijar ba kai tsaye Na ku Allah ya sa mishi albarka eh, shi da an ce an yi rayuwa kuna tare kuma kun karabu ai ba a rasa samun kurakurai amma kun ba kurakuran ne zai sawa si a dubi farkon a ke da kuskura lalle shugabannin kasashen mu guda uku sun hita daga sai da yawo wannan kace iske mu yan kasuwa mun yarda da wannan hita da sun kai ko ba mu yarda ba vrema mun yarda ɗari bisa ɗari kuma mun ji daɗin hitarsu tunda in an ce sai da yawo ai an yi haɗin kai ne an kai na kama ma juna tattalin arzikin waɗannan ƙasashe na afirka ya bunƙasa <laughs> to in tattalin arzikin bai bunƙasa sai waɗansu inda tattalin arzikin yana bunƙasa ne kowa ya ci riba shi mm. shine ya kamata a ce to nan mun ji ciwo da sai dai yawo mun ka hita daga cikinta to yau shekaru aro aro iske akwai wani abu ɗaya da za a ba da misalin shi wanda haɗuwan mu da sai dai yawo ya samu 'yan ƙasar Nijar muka alfahari da wannan haɗuwa mm-hmm. kaga in akwai irin wannan abu ne ya kamata a ce to mun ji ciwo kaza ta mun rasa kaza jiya muna samun shi yo ba mu da shi amma abun da aka yi shekaru kusan nawa ana tare 49 mm. to kuma su ne a kai tsaye sun ka ɗauki dokar sun ɗarme muna mu suka ce ba sun ka tsare mu hanyoyin da ba za mu sha mai kyau ba ba za mu ci mai kyau ba ba za mu ganin huta ba haske kenan illahi ne ai su ne na farko suka fara yin lahi kenan daidai ne shugabannin mu sun kai tunda neman incin mu ne muka yi shi ko neman inci dole sai an samu an samu matsuwa ba a taba samun shi haka sadaka sai an yi hankuri an daure zane kawai da yan Nijar yau suka yi suka haɗa kai da mata da maza da tsohi da manya kaga ai sun ba da haɗin kan sun yarda da kishirwar sun yarda da eh, ba su ji daidai sun yarda da akwai fatara akwai talauci amma sun yarda su yi hankuri don mi don gobe abun ya yi haske ko ya walwala ba mu cikin hanyar saye da sai da ba mu nadama kwayin ba kun ba mu bakin ciki ba sannan sai ka dibi sai dai yawon wai iske aikin da sai dai yawon ke yi iske aiki ne na wanda an ka kafa ta shine abin tambaya kagan tunda an ce bunƙasa tattalin arziki ne yanzu mu ɗoki duk ta'addancin ga da ake nan ke yi yaushe sai dai yawo ta hada karhi da karhe ta ce ga gudunmuwar sojojin ta ko ga gudunmuwar kaza don a kama ma Nijar ko ko Burkina ko Mali akan yan ta'adda akwai rana ɗaya da ta yi haka amma sai da su suka ɗauki matakan kansu hidda kansu da kansu ne ta ce a ta dakatar da su kina sai a dube ta aikin ta ta kai ita sai dai yawo ko ko aikin waɗansu mutane mm. tunda in aikin ta ta kai aikin bunƙasa arzikin ya kamata ta kula wace ƙasa ta karye wace ƙasa abba ta shin daɗi ta tallaba mata ta tashi mm-hmm. sai ta koma in ƙasa ta ɗauki incin kanta ta gaga hanyar da za ta yi ta hidda kanta sai ta ce dan mi za ta hita mm-hmm. kai yanzu tambayar da kai ma dan uwa latizo mm-hmm. mai sunana ya ce eh, eh, incin mu ne mu mun ka kai kanmu to abunda mutane ne sun ka haɗu da nazarinsu da tunaninsu suka haɗa ƙarfi da ƙarfi sai sun ka ga abun bai gyara su in ba da example president tanja Allah ya shan kanshi ya ce mu ne mun ka kekkira sai dai yawo ya ce ba sai dai yawo ta kekkira mu ya ce general sai kunce ya ce su suna yare tare da shi suka je a lagos sun ka kyakkyara sai dai yawo ya ce in ta ishe mu sai mu barta take nan kazalika kawai haka ne yau dokokin da take doka ne ta zan gidan waɗansu ta kauce ma da ta kauce ma manuhohin da anka kafa ta na bunƙasa arziki ta koma wata hanya wadda ba wadda anka kafa ta ba mm-hmm. kaga cikin dokokin ta babu inda anka ce wanda suka yi sai wa ai sojoji ne mm-hmm. ai ba yan zaben dogon har hula bane mm-hmm. to babu inda aka ce in an yi kudata ita ta zo ta sa an bargo ba inda an ka ce an yi kudata ta ruhe iyakokinta ba inda an ka ce an yi kudata ta yanke ma mutane wuta kenan kaga ta saba ma ka'idodinta kuma in ka dubi babban takaicin da take baka sai da yawo akwai wata shekara mu ɗauki shekarar da tanja ya ce a ƙara mai shekara kaza a kan ya gyara wasu abubuwa ai sai da yawo ce ta zo ta yi tsaye ta ce tanja ya taka kundin ƙasa ba su yarda ya wuce ba da an kai kudata kuma ita ta zo ta yi taɓi tana taɓi ta da ai kudata ta ce kudata ta yi to to yau kuma sai ta ce a kudata ba ta yi ba kenan anguluci da kan zabo ita sai dai yawo kenan tana da wata manuwa akwai mutanen da in sun kayi abu daidai ne akwai waɗanda in sun kayi ba daidai ba ne kenan kaga laihin sai dai yawo vraiment mu yan Niger muna ba da goyon baya ɗari bisa ɗari kuma muna kiran al'umman mu maza da mata mu haɗa kai mu ba sojoji goyon baya Allah ya ba ikon Niger ta hita daga halin wannan matsala da muke a cikin ta. Nagode Adamu bari kuma gare Kamala Almu ku ne direbobin da dare da rana kuna bin waɗannan hanyoyin musamman dai wannan kasashen guda biyu waɗanda su ne ake ganin sun rufe iyakokinsu da ƙasar ta nijar kwatsam kuma sai ga su eh, nijar ta bayyana cewa ta ma fice daga eh, eh, ƙungiyar ta siriyawo yayin da ake kukan cewa rufe wayannan iyakokin da kasashen biyu suka yi akan nijar ya jawo matsaloli da dama eh, da makamantansu musamman da ku da ke shan motocin da kuke ganin tamkar eh, kuna yin kewaye kafin ku shigo da eh, kaya a nan nijar ya kuke ku karbi wannan matakin da watan kasar ta nijar tare da sauran kasashen mali da burkina faso suka dauka na ficewa daga kungiyar ta siriya anya ba zai kara jefa magoya bayan ku da kukan ku cikin wani hali na kara matsi ba ya sama television radio albarka shi mu za mu ci alhamdulillah dukkan taba mu direbobi alhamdulillah za mu ci tunda allah ya ba kasashen mu shugabannin da sun san kiwon mu shiryawo lallai lokacin da an kai shidiyawo an yi shiryawo ne don karin hakkin 'yan kasa amma akwai waɗansu da an ka zo sun dauki shaidiyawo ma wani kasa wanda bai cikin sai da yawon ma da mm. tunda yanzu misali zan maka wallahi duk shugaban na fiye da yawo na kasa zanga namu karya suke yi shaidiyawo sun dauke shi ne kawai ya za mu yi dauki kudin Nijar mu aje wani bangare da babu control haka wani kasa kuma su tattar kudin nan su dauki kudin su tai su wani aiki su tai su zama wani wuri wani hotel su yi ta wasan su su taso su zo su yi rapport su ce ka zamu kai takardun su kawa duk ya su ce yi wanda babu shi da za su yi a kawo a ce gashi yadda za ku yi aiki da shi gashi kuma a aikata e misalin da zan baka yanzu misali shaidawa da kanta take ta ruhe iya iyakoki don an yi kudeta yanzu kamin nijar ya kudeta da ina da yan sun kai su waɗanda sun kai takardan sun ka ce sun hidda musu sun sun mana iyakokin ya sun ka sun kawo mulki kamar wannan ne za ku gane kamar ba wai son Nijar ba ne a'a ba wai son demokrasi ba ne a'a waɗanda suke so su yi musu yadda suke so an hidda su wasu sun so suna son yan kasansu su bai kama da su ba tunda su ba su afirka ya tashi tunda ya ke so kullum muna kasa muna ce bani wanda mai kai da ke yi wurin wani kai bara kana da karhi kenan in barbara kenan mun saya mu kanmu muna mu kanmu aiki kenan ba su wannan su sun yi zo dai su mu zo muke muna son kaza a bamu kenan ku tai ku kaza dole mu yi to wannan abun ne an ka dauko shi da yawo an maida ma France ajiya France an ka maida mishi ajiya ne ku tai ku kaza ku tai ku kaza in tun kai tai sun ka zo su tai su ga mishi ga abin da muka yi muka yi ba wai su yi ma Nigerian ba ko ku su yi ma Malian ba ko su yi ma Burkina Faso a'a abin da suke so faransa ya yi ransu su yi daji amma ba mu 'yan afirka ba misalin zan baka mu direbobi ne matukan manyan motoci mu ba mu da iyaka babu inda ba mu hiya kuma ba mu taba ga amfanin shaidiyawo ba tun da shaidiyawo alhalin in an ke nijar ka hito za ka shiga bene ya zama to kamar kana cikin nijar in ka hito nijar za ka burti ga burkina ya zama to kamar kana cikin nijar in ka ta cote d'ivoire haka in ka tai senegal haka tun da kasan shaidiyawo ne mu dai direbobi ba mu gani ba da ka zo iyaka za ka salloko kana gane kamar wanga kala da wanda kala ba guda bane ka bar wata kasa iko da kan da kan shi suke gaya maka gashi inda ka zo kinan an gwadi bambanci da yan kasa da baya ko mm. kinan ina su da wani ke kuma sun ce mu guda ne shaidawa mu mun ji dadi da an ce an hita shaidawo mm-hmm. a rushe shi ma yanzu kowa ya san kamar mu direbobi lokacin da muna cikin shaidawo muna muna da masaloli da yawa masala na farko kullum ana ce an kasa wani an kasa wani an kasa wani su a ke kashe su yanzu akwai su yanzu mutanen su lahiya su dawo lahiya duk da wahalan da ake yi ranka ya hita da a ce an kashe ka ba guda bane kenan lokacin da muke cikin karkashin shaidawo da wadancan mulkin da ake so a maida babu bayyuwa da mai kwana uku ba ce an kasa wani ba bayyuwa amma yanzu alhamdulillah sai kai wata biyu in ba mutu ya yi yanda ko wani abu ya mutu amma akan a ce an tarwa na an kashe shi mun ji barin shi kenan mu godiya muke ga Allah da Allah ya sa shugabannin ga namu sun kai tunani sun kace sai da yawan ga da bai son talakawa na Afirka tun talakawa Afirka ba su ba wai shugabannin fa yanzu Benin sun rage mun iyaka sun ci abinci bai shiga to yanzu wa zai ci abincin nan talakawa ne Nigeria sun ce ba su ba Nigeria wuta wa zai amfani da wannan wuta kenan ba wai sun yi wannan abun ne don kasa ta ci gaba ya baya ne kenan suwa an kai ma yan kasa kenan waɗanga su gabanin ga namu uku ga suke son mu ba sai dawo ba ko in ce su kamar misali benin ai yan benin da kansu abun yi karin su ne kada ko senegal yan senegal da kansu abun ya yi karin su ne kenan cote ma haka cote wani irin abu ba yi ba shi dawo ta yi magana ya musu wannan abun da ya yi musu kawai mu me yasa mun bar aiki da faransa shine masalan mu ba wani matsala bane fa me yasa mun ka bar aiki da faransa a maido wani iko wanda zai aiki da faransa ba mu da matsala a wurin su mu kuma aiki da faransa mun ka tai ka sayi rigan sanyi ka zo ba aikin maganin sanyin ba ka tai ka yadda suka sai wani to haka an kai man mu mun kai mun aiki da faransa ba ta gyara mana komai ba mun aiki da sai dawo ba ta gyara mana komai ba mun ce to mu yi wani tunani daban Allah ba mutanen mu ga suna suna yi me yasa za mu ce wai ba mu ji dadi ba kuma ga wanda ke so ka tai gaba naka ya zan naka da ake wai naka ya zama wani mu mun san kamar namu na Nijar da ba namu bane magana kamar daukan wani mataki a ce ai kaza ba Nijar bane Faransa ne kayan mu na arzikin mu ba namu bane na Faransa ne su za su ce ai kaza a bar kaza kusan da kamar lokacin da tanzu yake musu kasa ta wuce abinda na ga dama zan yi da kasan lokacin da su ma suka tashi suka ce za su dauko mai mataki amma kamin su dauko matakin ai ya muna wasu abubuwa da har yanzu muna amfani da su misalin suras in ba da ya bujur musu ba ya za a samu mai ɗan da ba mu da mai wanga halin da musu ya za mu yi na dai kenan na biyu akwai wani wuri da isu ya ruhe tun da ban ke mai shiga ba tun da alzalumi ne shi ya ruhe wannan gida ana ke mai angelic in ka zo kwana wajen eh, mararraba ingal ingal ne za ka zo ka wuce ka ta yi wannan garin ya yi mana wajen ya gina iranium can kuma shi ke wannan aikin wannan wuri ba abin da ba yi ba an gina komi an gama komi an kai tanzu kudeta yanzu wannan an zo aure wannan kamfani kenan ga wani ya hiddo wani arzikin da za a amfani da shi amma wanga ya zo tunda ba na faransa ba ne na sin ne kenan a kawo su ya ruhe shi yanzu ba aiki kenan mi da mi an kasa wannan kudi kenan kasan ya shiga wani hasara nagode mun sake bankin su akwai wurare da yawa muna da lokaci mun sake dawa bari kuma gare ka eh, habibu duk kaji abin da malamai suka faɗi akan wannan matakin na niger da yan uwanta na mali da burkina faso suka ɗauka na ficewa daga wannan ƙungiyar ta ecowas wayansu masu nazari na ganin cewa wata waɗannan ƙasashen har da ma niger ɗin tamkar kuskure ne suka yi na ficewa daga wannan ƙungiyar ta siriyawo idan aka yi la'akari da halin da aka shiga tsawon watanni shida bayan takunkuman da siriyawo ɗin ta samu niger ɗin maimakon a nemi hanyoyi na sasantawa kuma suka sake ɗauka wannan matakin saboda su sake jefa kasar da kuma al'umma ta cikin wani hali na kaka na kanyi ka yadda da wannan bayanin na su mutanen ke akan haka ne ga mutanen canal 3 wannan da eh, group canal 3 television da rajo masu sauraron sauraron da masu kallon mu duka kuma mu ta canal 3 da duk masu aiki nan ga Allah ya samu albarka kuma ina roƙo Allah mai kowa mai komi sojawan mu da suka rige mu gidan gaskiya Allah sa kwanciya futa ake wanda suna fajen gaga Allah ya kama musu Allah ya sa mu sojawan mu albarka wanda suka ji mu Allah ya kama musu lafiya eh, ka tambaye abun da kaji eh, wanda suka rige ni magana duk tambaye sun ke sun amince da lalle mun ta mun hitikin sai da yawo me yasa eh, kaman kana haya gidan wani kana ke mishi wani gyara gidanka kaza ruwa hadar ya zo yana shiga kana tambaye shi shi bai gyara gidan nan kai cikin gidan shi yake maka bai yarda da ta. akwai masala ko idan eh, muka zo su da yawo da kanmu ne muka tashi da yawo duk kasashen nan ba gudan da aka kawo da karhi da yaji aka sa da yawo bisa abun da aka ci kira shi da yawo shi amme ake an kasan na abun ga na su da yawo su dai su dawo kaman kasan su kuma ana bunkasa arziki tsakanin mu Eh, in ka diba sidiyawo ta yi amfani da niger da yadda niger ya yi amfani da ita don mina gaya maka haka in ka diba cikin kasuwannin mu duka kayan da suna shigowar niger duka na an jihar sidiyawo ne suna amfani da dama da tax douane ba su ba komi suna amfani da dama da tax communautaire ba su ba komi mu kayan da muna hidda ba wajen kasar sidiyawo suke zuwa muna hidda man feta ba sidiyawo yake zuwa ba can wurin garin nasaru yake zuwa muna hidda eh, eh, eh, zinariya ba wurin sai da yawo suke zuwa ba muna hidda iranium ba wurin sai da yawo suke zuwa inda mun ke dama ba mu kin sai da mutane suna gani kamar mun yi kuskure ni a gani su tai su lissafi su nazari in mun zam mun yi tikin sai da yawa nan kowane shekara yana yi miliyar dari dari da wani ashirin da wani abu da za mu samu biskan kayan da suna shigowa mu wannan kowa ya sani shi in ba su ne ba su tai su bincike kayan da suna shigo mana biskan harkar sai da yawo da yamuwa. kenan kudi nawa ne muka muka hasara mm. kun ban da shi wani kaya ne ka auna akwai abun da cikin premier communautaire shi shine wannan yana cikin wani kaya ko mota ne ka auna ko velo ne ko moto ne ka auna duwan akwai abun da cikin ma 0.5% da ana hidda cotisation na Niger na Sadiyawo ne ana basu akwai 1% na zero na na, na valor king shi na preliminary communautaire na iyomowa ne mm. wannan duk muna hidda bisa kowane kaya da muka auna muna hada muna aje masa Sadiyawo miliyar nawa ne banda amfani da suna yi da su ya kamata mu yi nazari bisa kan wannan tahiya kan mu diba in mu ta sai da wani abu zai sami a'a kamar ake maka zakari ina tambaye ku duka wani yaro ne yanzu ko yarinya an ayyata yanzu mamman ta rasu kai musulmi ne kasan Allah wurinka me za ka ce ma a wurinka me za ka tunani yaran na me zai zama to a wurinka yaran me zai zama ka sani kana yi sani wani yana yi sani waye sani Allah ne ya sani kinan mu Allah hannu Allah muka kama wanda ya kama hannu Allah kuma musulmi muke 99% gomiya tara da tara cikin dare bis dare muke musulmai mun kama hannu Allah ba zai wa Allah ya ba mu kunya ba ni a tunani ne kuma a tunanin kowa ba zai wa Allah ya ba mu kunya ba cikin tahiyan in ka diba ba wai sai da yawo take muna abun nan a'a kasa da aka yi kudeta an yi ta gabon an yi ta gine an yi ta chad an yi ta mali an yi ta niger an yi ta burkina kasashen uku ne ake gaba da su cikin gwamnati kasashen shida suna su ne bai kamata su yi kudeta ba amma wannan uku nan ba a ce musu komi da me saboda suna ba zancen sai ku bar zancen sai kullum maganan da ina gaya muku ba sai ne ta samun takunkumi ba a'a saboda cikin dokokin sai ba ko wani wuri da aka ce ko muna yaki tsakanin mu ya duke mun boda babu shi a gwada min dokan da yake ba wurin da aka ce ma sai da yawo da iyomuwa su yi tare su yi gamuwa tare da kudin kudaden kasan mu da namu arzikin mu ake a hana mu ta bashi ina zanken sai da yawo ina zanken muwa tare suka yi suka doka mun kunkume sai da yawo yayi nasu yau gobe da saye su san wata da makisa su gamu suka yi nasu eh, gobe abun nan ba ma tayya tare suke ba kuma ba ba mu ultimatum ba ke mun rana kaza suka doka suka yi reno suka ce a like mun guda abu ya zama wuri saboda muka ce nasaru su hito cikin kasan mu shine masala inda lokacin da cani yake nasaru su zamna ba abu da za musu wallahi ba mu da masala da kowa sai da mu da kanta tana mun tabi amma da yana yana kiwon kasan nan yake nasaru su hito saboda mi ba ba mu so nasaru ne muka kore su a'a muka ce ku koma gidanku abunda kun zo saboda shi ba ku nan ga yi shi nan ga adiba lokacin da aka yi shi na gwada soji nawa kashe rana guda ina ta coci na wakasi rana guda ina suna saru na wakasi musu ko guda su da su ce suku zo su yaki da yan ta'adda da yan terrorist ba a kashe musu mutane ko guda amma sojawo mu yanta a kashe su shugaban kasa na lokacin nan ya tashi dauki jirgi ta yanshi bai ma diba an yi mutuwa ko ba yi mutuwa ba a'a mutuwa ya zama mun kamar dai ruwan sha kullum kowane lokaci ana mutuwa ana ta kashe sojawo mu sai da yawo ina ne ta ka gani sai da yawo take mun tana kawo sojawo mu su kama mu sojawo mu ba a yi ta ba ina ka gansu da yawa take mun kudin da kuna mun verse na na 0.5% na ku sa cikin kayan kayan yaki ka taba gane shi ba su yi shi ba amma muna kai musu kaya kuma muna kai musu kudi kuma ana muna mu yaki da abun kuma ka diba abun yana bani mamaki eh soja wanda aka kora mali sai aka ce su zo kasan mu kamar nasu ne ba su zuwa su ta gidansu su zo su na kusan mali wanda suna iko lokacin nan ba su san Allah gaba ba su a wurin su in wannan nasaru suna nan ba ta ba su to Allah yi shi ya sai yadda zai aya shi saboda Allah ka gani yadda ya ma fara'una ko gidan shi aka girma annabi Musa ya girma kuma gidan shi ne aka kawo shi wanda yana hidda cikin ikon haka nan ne Allah ya wannan aya ne kuna tunanin ku duk musulmai ne ku tuna wannan aya ne Allah ya maida mu shekara dari hudu da wani abu dari da wani abu aka maina musu kinan ku tunani wani abu sai da yawo abun da take kadiba senegal mutum nawa aka kashe ba ta taba ke mamaki sal abun da kace ba demokrasiya ne cote d'ivoire kan alasan yawatara ya hito ya shigo da lobar gayi ya yi kudeta shi alasan watara yake kudeta kin ya yi kudeta ne na kasa shi wannan shugaban nijar da aka hidda kwanakin nan lokacin da saluji bai ya kudeta ya matan kudeta muna yake shi kuma sai da suka tabi suka ce lallai ya yi da aka yi kudeta saboda mi saboda sun tabbata da wanda suna kawo nan zuwa kwana biyu mutanen su mutanen su saboda tanji ya fara kai mana sarban ku ka gane shine masalan in ba ka na towon dokin dokan da su dawo tana so da doka kwana biyu sai gani faransa ta yi magana na uku sai su dawo ta doka wannan umarni ta ke haka za a yi haka za a yi mu duka muna saurare su muna gani muna bisa rezo sosiyo mutanen Nijar na yanzu mutanen duniya ma na yanzu ba kamar na da bane labari ko gidanka ne ka tusa ana jin shi waje ka sai ka je mutane sun ji kinan ka a doke mu kamar dabbobi da aka doka mutanen bakaka mutane ka a doke mu kamar wanda ba su lissahi da muka hito sai da yawo mutane suna tambayi kansu ina za mu koma mene makoma mu mm-hmm. ne ko kaga na gaya muku abun da sai da amfani da sai da tana ci garin mu jar mm-hmm. kayan da suna shigowa ta bangaren sai da wajen mu mu mu samu kudin na duwan bale mu aiki da shi muna yahe musu kullum yanzu kayan da muna hidda maimakon mu yi amfani da shi wajen kasa mun ba mu hita cikin kasan sai da yawo can wajen mu za mu kai shi kenan sai da yawo ne tana amfani da mu kenan wannan tana amfani da mu kuma kana lokacin da kana so ka gane da lalle ba zan sai da yawo bane da muka ce muka hita ba nan ne ake magana shekaran jiya wannan president na Nigeria Tinubu ya doki zirgi lokacin suke ba zuwa Niger ba su sun ce zirgi yana da matsala amma zirgin nasu da ya kai France bai samu matsala ba kadi ba president na wannan na ne Cote d'Ivoire ya dosi girgi ya taken France kayan su zo magabatan sun ke sun hita ka san me yasa a wani mugu abu da suka shirya kyan Allah bai ba sa kayan su zo abun ne ya ba nasarun ma mamaki da kayan su zo su ba da umarni sun ke sun hita kenan mu komi sai dawo tana yi mu ba mu kikinta sai aka ce a ba su yarda ba saboda mu ban bi dokoki ba na tayya abun ga nasir yawo sai shekara guda a'a ka saya lokacin da suna doka muna nigeria ta yanke muna wuta akwai abubuwa tsakanin mu da nigeria protocol da muka yi da nigeria suka ce kan mu yi baraji nan ga mu bar isan nan ta zo nigeria tu yi wutar kuma su ruwar ya ise su muka ce to mu aminke ba mu yi baraji na kan dashi ko ba ka ba baraj suka hana muka ce to ba mu laihi ku yi ku ta yi aiki da ruwan sai suka like wutan babu kikin abun ga ta yi sai da babu harkan wuta fa protocol kin mu daban ne daban ne kuma ka gani bene take taliki boda wannan da duka da suka yi a wurin kyani suka ma ko prime minister lokacin nan mai ba ma zo cikin garin nan ba balle shi ya kama kyani suka ma ko mambobin CSP suka ma ko talakawa suka ma saboda amfani kayan da suna bisa hanya ba na CNSP bane ba na kyani bane kuma magunguna da suka haɓu ba na kyari bane ba na sai na spain bane na ayin talakawan Niger ne talakawan da suna amfani da shi in ka diba bari kare guda in ka diba abun ga masalan da aka yi hasara na mutane nawa suka rasu wurin hospital na wurin abun ga dana operation da aka yi da wuta kenan wannan duka ba su diba shi ba sun diba wani abu saboda nasaru sun ba su su wurin nasaru kuma yan Niger duk su mutu su ba suna nan ba ba ruwansu nagode alhaji suna bisa kan ficewa daga kungiyar siriyawo mai kunshi da kasashe goma sha biyar eh, da waɗannan kasashen guda uku na is suka yi an san da cewa wato ita siriyawo manufofinta shine bunƙasa tattalin arziki na waɗannan kasashen guda goma sha biyar da ke cikinta sannan kuma da ba dukkanin waɗannan kasashen sha biyar damar shige da fice ba tare da wata matsala ba in ma eh, motocinka ne da wani waya ɗauko da sauransu duka a shige da fice ba tare da an ci karo da wata matsala ba kafin ɗaukar wannan matakin waɗannan uh, uh, dokokin da aka kafa ita siriyawa a kansu shin suna aiki kafin ranar da su waɗannan ƙasashen jiya suka ce sun fice daga cikin siriya koko a waɗannan dokokin akwai su amma ba su wani amfani a garin ku direbobi eh, salamu alaikum kun san hausawa suke kya zama da zabo mm. zama da kaza yana ba ta zabo eh. Eh, dama da waɗannan abokaina suka kawadi. kun san da hari da kamu kai can do harshen mine menene demokrasiya demokrasiya mm, to shi demokrasiya an ya ku ganin ku haka ke demokrasiya demokrasiya in za yi ta dole sai an sasanta an cera abubuwa da yawa shi da kanta sai da yawocin ai akwai takardu da dama a bangaren transport da suka sa hannu mm-hmm. aka yi protocol da akwai wasu eh, convention na cikin sai da yawo da aka sa hannu aka rubuta aka ce eh, da dan adam da kayan a yi ta yi zuwa da kawowa dai a kwanci hankali abun nan kuma abun da shijal ya ga ba ta yi mun amfanin komi sai da yawo mine ne ka yau kamar bangaren mu mun yi collective ta sandikoci da muke zuwa tare wallahi kwalektifin namu ya yi imani da sai da yawo basko mu mun san abun da muke so amma shi sai da wasu basko abu sabon suke so kamar misali kamar bakan leda ne cikin guguwa haka nan sai da yawo ce ba ba ba kasa da suke cikin ba suke amfani ba a su eh, almajirai ne da malaye na tura su su ta su yi bara su kawo shine waɗannan abin nan domin in kai ka baya kaɗan ba wata nesa ba hawa cikin nijar namu yanzu mu koma baya lokacin da shi tanja shi dai ne eh, world democracy kuma shi dai ne eh, shugaba da muka samu kwai shekaru na baya da an san shi ne yana ciwon kasa kuma shi ne dan nijar cikakke da aka hudda shi ai an yi zabe ko da aka zabe yanzu wane ne cikin niger ko wane ne zai shaida da wayannan suka ya samo mulkin nan babu can ma sai da wai kuskure shi cin da isuf ya huta wa ya zo ba wannan eh, da suna bazum shi zuwan bazum nan in ba muna hikan sai da yawo ba da suka yi muna wannan don su yi muna ai an gwada kiri da kiri bai kamata ba yi kuma bai ci zaben ba babu abun da ba yi ba cikin zaben ba handama da swata da abun na harka kace haka saboda zaben nan suka yi shiru suka kwanta to kagan duk irin wa'annan akwai surubuce cikin sai da akwai ka'idodi wa amma su da kansu sun taka ka'idodin nan sun taka ka'idodi kenan eh yanzu misali mun kasashen uku muka ce mun huta da bayan su kaga duk abokina sun gaya sun alheri ne domin lokacin da muke ciki ma amfani mai muka samu yanzu kai dan jarida kullum kana ji ana ce duk kasashen duniya Nijar ita ke baya Nijar ita ke baya kuma shugabannin namu dan suna yan bara na Faransa da sai da yawo su amince ba su ke kala kuma ko su da kansu sun sani tunda da su da karatu suka yi da injiniya da misali injiniyar na shi yasa abun da ya ce kasa yana da hankali shi ya sani amma in aka ce Niger ban mu da komi baya muke kuma ya ya yi zaka biska wannan kun ga wannan amun adalci ba yi mana ko to yanzu bisa kan kasashen uku nan sai dai mu ce a roki Allah abunda an yi an yi an gaba sun yi gaba in bayan su sai babu abunda zai mai da mu baya kuma alheri da yake cikin wannan wallahi saboda shi to kama abun da ya gaya kai kawo cikin daci wannan dan baka daga jaran jaran dacinka kuma zaka ci ah, baka yadda bayan cikin dacin hayanka dan me ai akwai dalili kenan wannan babu gaskiya cikin mana kenan ka san da waɗannan kasashen nan dan me ba a so a huta parce que su suke samu duk wannan matsaloli kaka za a ce wai ka samu incin kanka baka da hanya ka nemo incin kanka yanzu misali eh, kwanakin baya muka ta yi eh, iyakan tsakanin togo da burkina ai wannan imuwa ya kira wannan wuzin da ake kya kaman eh, post de control distapose mm. kaman dan ai a samu sauci zuwa da kawa motan da muka tarda can ya yi eh, dubu uku ko da a kawa ma ka shiga cikin gidan ma ba ka samu ko duk cikin garin ma na san kansa duk motoci ne to ina amfani sai da yawo ina menene menene sai da yawo ya kawo mu kaman gudunmuwa kenan kutan na sai da wannan alheri ne gare mu alheri ne fasko abin da shi kane na gaya ya ce a gaya abu guda da sai da yawo yamma niger ko mali ko burkina mu muka tashi muka ce za mu yi mu yi tahiya da kanmu in allah ya da ku gashi nan za mu yi in ba sun san da sun kasa da ba su na tunubu ya gaya mana ya ce a ah, bai kamata mu huta ba a zo a sasanta sasanta me za a yi su kuma in gaya ma wani abu ba su ba ba su tunibu ko su su talon komi ne ne a shugaban nasu da muke karo da shi yanzu tunda mu muke ba shi abinci mu muke ba shi lantarki mu muke ba shi komi kenan shine zai riga kuka wayannan ai su almajirai ne mana haba tunda dan adam in kace baka son dan uwanka baka son al'ummanka kenan daga nan ma Allah ya kare da kai nagode nagode nagode president adamu nijar mali da burkina faso ba su da gabar ruwa ko kunce tashar ruwa ta teku mhm. duka mafi aikasarin kayan da kuke yi oda ta teku suke biyowa kayan su iso nijar mhm. eh, kuma kun kwatanta cewa bangaren kutunu ya fi sauki na shigowa da kayayyaki a nijar eh, wata shida ana kewaye kayan kayan su iso nan gida mhm. sai kuma gashi wannan kwatsam ta zo ta faru an ya wannan ba zai fara sa tunani ga cikin kawunan waɗansu 'yan kasuwa domin ba mu sha duka waɗansu 'yan kasuwa da su fara tunanin cewa su fara karawa kaya kuɗi saboda eh, wannan matakin da aka ɗauka ba. to kanin mu ci gaba da tambayar da kai min tabbar Nijar ba ta da teku ba ta da ruwa amma babban riba mu muna da Allah cikin matsalolin da ake nan ga faɗi na sai dai yawo ko kuma waɗansu suke da hankalin dami an ka hita to sai a dibi ka'idodin bari in baka sai dai wannan dokokin ta wanga kartikin da ake yi na sai dai yawo na san najeriya kwarai to in za ka shiga najeriya da wannan karti wallahi wallahi ba ta hidda ka sai ka ba da kuɗi gani ka boye din kanka ma a'a ba wai kartikin ta ba akwai karti ta sai dai yawo ko to in ka bada ta ai ah, ya kamata matsayin ka kai ma ka wadan kasan ne ka shiga ka shiga gidanku ne tunda kana da dokokin da an ka tsara hmm. to wallahi ba ka shiga sai ka bada kuɗi kuma ba giti guda ba ne in ka ta yi wagga a ah, ce sai ka bada naira kaza in ka da hili aka ah, ce maka sai ka bada to kenan inda dan dokokin ne to waɗanga dokokin ma ba su gyara su ba a wurin wuta ɗazu da ni ba da misali suka yanke mana 'yan najeriya wallahi ƙara suka yanke muna ayyau da suka yanke muna mun yi kishi ga wuta yau mu 'yan nijar wallahi mun yi 'yan najeriya wuta bayan abuja da ban sani ba babu wata jihar da ta kai da ƙasar mu wuta a yi zancen da muka yi a babu kaga a jiya ɗaya da muke tare da su kullum ce muna aka yi foto ne ya karye daga najeriya muna cikin duhu sannan na biyu yau faktirkin mu ta wuta ta yau da muke cikin matsi ta fi sauki da sa'ad da muke ɗauka wuta daga najeriya an kenan mun ci riba hitar daga nan in baka misali ni lokacin nan wancan lokaci gida na jika goma jika takwas yau tun da aka yi da ta huta ta jika uku ɗari bakwai ɗari eh, eh, domin san kisa ne nake sha to ni wuri na mi unwani wutar najeriya kenan tamu ta inganta Allah ya ma'ayyama waɗanga sojoji albarka a ci gaba da kishin da duk wani abu na rayuwarmu shi zo muna da sauki yanzu mine ne ake kuka a cikin tsada kawai shinkawa to yau 'yan najeriya sun yi mu tsada shinkawa amma ba ina nuhin mu yan nijar dan yan najeriya sun yi mu tsada ba sun shiga a musulta a ce ai sakon shinkawa wa najeriya kusan dubu saba'in yake munan kaza na sha biyar ne sha shida a'a muna kira 'yan kasuwanmu manyoyinmu su dibi Allah su dibi matsayin da Allah ya basu su rage ma al'umma sauki ko da ma a ce su su karye firi ne su su dan shi ciwo kaɗan wanga kote sun kawo na ɗan lokaci sun kawo gudunmuwa sadda ƙasa ta samu lahiya ita ko gwamnati sai ta dibi huskar ta ce musu kote kaza kun ba da taku gudunmuwa har kun ji ciwo kun shi mu to ga kote guda na kawo muku cikon waccan hasara da kun kai eh sun kai haka sun taimaka ƙasa su ce suka taimaka ma kuma sun taimaki kansu ba gurin kawai mi zan samu bane za a sawa gaba bai kamata ba kuma ko ba mu da teku ko ba mu da ruwa ya kamata matsayin mu a ce muna tausaya ma junan mu a ce wanda wane kaman addinin islam ce yayi abinda baka so ma kanka kar ka so ma wani dan uwanka da shi kenan in ba ka san danka shi kuka dan bai ci ba dan me kake tsadar da har makwabcin ya rasa abin da zai sayi nan ba hujja bane dan ba mu da teku dan ba mu da ruwa a ce abinci ya tsadada na yadda hanyoyin sun canza akwai matsaloli to ita gwamnatin da ta bada dibi sojan da ake hiddawa jirgin sama da ake hiddawa duk don a kan wannan 'yan kasuwan su kawo abinci ne don al'umma ta rayuwa ai ake musu wannan abu dala nan suka bada kenan miliyar nawa ake hiddawa kanan a tadda jiragen da sojojin ƙasa su kawo abinci mm. kenan shi ma ya kamata 'yan kasuwanmu uwaye mu shugabanninmu manya-manya 'yan kasuwanmu su ma ya kamata su kawo tasu takau na alheri zuwa ga ƙasarsu ko da a ce mutum shi ce sakon nan ya kama mini jika goma sha hudu ni na ɗauki hasarar jika biyu matsayina da ɗan kasuwa babba wanda na da shi sha biyu in ni wata hudu ina da sha biyu biyu ba abin da zai karya na cikin arziki na wannan gudunmuwa ta ce na kawo amma gaba gwamnati ta dibi wata kofar da za ta mai domin ta ruhe mini ai ya kawo jihadi amma ba hujja bane a ce abubuwa su karu kuma ina sake tuna ma yan kasan mu wallahi hisar sai dai yawo da mun kai za ta zame mana alheri kuma sai dai yawo akwai uwayen gidanta inda yau sojoji da suka ɗauki ƙasa suka ce ma faransa wanga mulki da mun kashi da cikin kashi ɗari riba nawa kake samu Nijar misali ne zai sai ta ce musu kashi talatin to in sojojin suka ce mata zo ɗauki kashi sittin sai su taɓa su ce daidai suke mutanen kirki ne suna da wayi kai suna da kishi a kama musu amma yau ne matsalar sun ce musu ku hita ku bar muna namu da kanmu za mu ci abinmu shine matsalar amma inda sun ce ku zo mu wawaye ne ba mu iya sarrafa abin ba misali da ka bada ɗazu in in koma bisa sai da yawo al'ummar da ka gani sun ma'amanu ce sun ma kafaru zo wani ya bada kakin tsohon shugaban kasa da aka ji da sa'ilin da an kai matan shaku da shi shina cikin gaba cikin zanga-zanga da aka hito ana farin ciki an yi ku da ta. kenan kenan jama'a saura wanzam ne ba su so ga jikin su kenan yau ne ta zallahi amma sa da aka ji da president tanja wallahi suna cikin babban gungu suna cikin wanda suka hito suna murna suna tabi dan mi kawo da dan uwa yace suna su faransai suna tunanin wani angulu da kan zabo ne zai zuwa wanda za mu juyawa da muke so sai ko suka juya su wanda suke so to yau yan Niger sun samu shugabannin da faransa ba ta iya juyawa kunnan su yan Niger ne suke saurare menene matsalar yan Niger mi yan Niger ke so dan Allah shi dan Niger dan yana mahaukaci sai ya yaki ga mutane ba ta taba yiwuwa mu yake su sai dai muna musu fata duk wani abu na ci gaban kasar mu duk wani abu na a saurari dan ƙasa ka a yarda da abu komi kankancin shi ne in dan kasa ya kamata a saurari ayi kokowa a haɗa kawunan al'umma dan a tai gaba amma ba hujja bane a tsara da al'amari almu almu ficewar waɗannan eh, an fara tunanin ta kai yiwuwa a sasanta a fara tattaunawa tare da siriya waɗin kuma da eh, musamman dai niger domin matsalar duka nake ganin akan matsalar niger ne duka waɗanda abubuwan da suke tasuwa tasowa wanda eh, akwai lokacin da aka tsayar na a fara tattaunawa amma kuma eh, aka samu matsala ta waga bata zo ba sai na togo kaɗai ne yanzu yanzu da wannan ta faru na ji kungiyar tarayyar afirka ta ce yana da kyau bangarorin biyu su fara tattaunawa don ganin cewa an kawo ƙarshen wannan matsala idan aka misali idan aka ce an fahimci juna kuna tunanin rishe ta koma kungiyar ta siriyawo eh malam zakari abin da zan gaya ma kamar shediyawo mu mun san shediyawo ne kamar yadda muka san nijar hmm. saboda mu direbobi muna da kungiyar mu na afirka na yamma duk wanda suke cikin afirka na yamma duk muna cikin kungiya guda da mun kai da sunan shediyawo kuma amma kas mun ga abubuwan da suke yi kuma afirka na sakiya mhm. su ma suna da kungiyan kansu su ma muna cikin wannan kungiya kuma mhm. amma mun ga abin da sigamannin mu sun ka dauka nake cewa kamar sun hita cikin sai yawo yasa ya kawo mana alheri nake cewa kamar mu direbobi na afirka kan mu dauko yamma ko sakiya a mu yi guda muna cikin siri mhm. kenan abun alheri ya kawo mana kuma yanzu cikin maganan kake wai na togo kawai yasu na togo akwai tarihi tsakanin togo da nijar ba iyaka ne zai zama to kamar wani da wane suna suna san suna ah, akwai wani abu na cikin zuciya da cikin dan adam da wakil dan adam kamar togo mu masu tukan manyan motoci babu kasan da muke iya shiga da ba mu dauko wani takarda da ake kira kamar wanda zai baka izini cikin kasa ana kira mai da sai fasi babu shi tsakanin mu da togo togo sun ce kamar lambar nijar bai daukan wannan takarda mu ma nijar sun ce lamban togo bai da kowane takarda kenan abu ne da tun cikin lokacin da an kai wannan an kashi kenan akwai soyayya tsakanin nijar da togo tun ba yanzu ba nijar da ake ke mu duk guda ne nasu takardar da muke dauka sai mun anza takardun motar mu ba sadar mu ba takardun motar kwamfile za mu bar musu su ba mu wannan takarda mu tai inda mun ka tai mun koma sana'a ba mu takardun mu in za mu yi ta a nijeriya in ka shigo da wani iyaka ba ka da izini ka kai ka hito da wani iyaka daban sai inda ta shigo nan in ba can ba ta ka dole can mm. sai ka komo ta inda suka shiga ko ba ka da bukata zan wannan wuri kana so ka wuce ka ta wani ta kaduna sai ka zo wurin su kenan ta inda ka shiga ta nan za ka shigo kenan to da ana kewaye akwai alaka tsakanin mu kada ne mana tunda ka shigo ta ta Kano ta hanyar maradi kana so in ka shiga sarki Kano ka komo ta Zandar sai ka wuce ta kangolan man amma dole sai ka zo maradi ka koma baya ka dauki ka dunka sannan ka tai maradi ka tai zalla kenan wannan alaka mai amfani shi mai amfani shi na biyu nan bene muna iyaka da su su ma dole wannan takarda mun sai mun dauke shi in ka dauke shi ba taron za a maka kana bar mutan wuri su kuma akwai lokacin da zai na mutuwa in ya mutu ko wani aiki ne gaba ka ka tai bakin for kana lodi ka bar ya mutu can wani aiki ne gare ka kuma amma togo yadda muke shigowa a cikin Nijar haka za mu shigowa cikin Togo mu matukan manyan motoci dukkan mu Nijar sun da wannan yadda muke shigowa cikin kasar mu Nijar haka muke shigowa cikin kasar Togo kenan alakan Togo da Nijar wani abu ne na tarihi wanda shugabannin sun ba mu takarda gashi da duwan na Nijar ba su inci suke mu dauko wannan takarda na lissa fasi su ma haka ba su tambaye mu wannan lissa fasi wannan kenan alaka tsakanin Nijar da Togo wani tarihi ne wanda wannan dan talikin ga firizan na zamanin ga ya gwadi kamar akwai amana tsakanin jinjar da togo tunda mun shiga cikin masala da muna neman masoyi kuma gashi kuma ya gwada mun kamar soyayya nan da akwai shi Allah mishi albarka Allah ya kiyaye shi eh in komo bangaren yawo da kuna ji kamar mu koma mu ne goshe da su ikon da sun ka fadi da ake so a maida ba wani ne ake so ba duk dokoki da shediyawo ta yi na shirin transport da shi sun kai ce ga yanda muka kamata mai aiki suka sa mu amma wanga takarda su sun kai suka bamu wanga mun da bawan Allah ga mun ce takardan ga aiki da shi wanga abun ya sa minister na transport alama umar ya gura mun ya kama mai kama kaso ga takardar su suka bamu wuce da wai mun aiki da wanga takarda mun kuma akan transport ne muke ga takardan da shine zamu aiki wai zamu aiki da takardan da sai dawo ta yi muna sai sai kawo mu kwanan cin kwam sai dawo me amfani shi dawo ina amfani shi babu shi kai kai doka kake ai kuma ga shi da kan wai anke aiki da shi kun ka kan mutum karo ka kada mai kari ina shi ina shi da wani a komo eh, benin da kwadi ba da sun ce wai su su aikin doka shi dawo za su rufe mana iyakoki talon kariya yake yi bai aiki da dokan shi dawo a cikin kasansu yadda an ka kasara transport na shi dawo talon bai aiki da shi ko ya san na farko shine yadda muke aiki na daukan kaya dokan da an ka bada mai aiki da wannan na biyu saman hanya yanda an ce kudin da aka mata a biya na wajen ban baskil ban baskil da an kai ba aiki da dokokin mun ta dogo mun ta ko ina duk tare da an kai ana kawo musu wannan zinke sun ke wannan magana ba su ta sama shi kuma ga dokan su da dawo ga yanda yake shi ma sukin kasance ga yanda yake yi kuma Nijar ba haka yake yi ba Nijar shi ne ya bi wannan dokan amma shi bai ne talon yake bai aiki da wannan dokan. kuma yau ne ya san doshi akwai dokan shi da yawo yau ne akwai dokan shi da yawo ba shi da yawo yake so ba ni zai rike so ya sai masara eh na uku talon eh alasan watara shi kuma yana da dokokin da an kake mu bi a cikin kasan su da bai wani aiki da wannan doka mun babu inda bamu ba sun kiya su aiki da wannan doka shi alasan watara amma yanzu da an kake wai ga yanda Niger na so ya ci gaba a ya za mu yi madina jar baya na gode Allah ya karin su insha Allah za mu gaba mun saki da Habibu wannan matakin ana ganin da su waɗannan kasashen suka dauka har cikin da Niger zai iya shafuwar al'ummar kasar ta Niger kai tsaye musamman idan aka ce za ka yi balaguro zuwa cikin waɗansu daga cikin kasashe na Syria ana zancen visa sai ta shiga da kuma waɗansu takardu na daban waɗanda kila a dacen babu su to kan yayi sai da yawo eske ma akwai visa kan CDAO a yi tikirota a akwai visa tsakanin mu ke babu eh, ba ka bai muka ga mu da kasashen nan da kana fadi muna cikin Union African tare muna cikin Zelekaf tare muna cikin kungiyoyi da dama tare kuma ana diba kamar da bamu da iyaka wurin teku muna da matsaloli kayan mu ya hito daga bunna a'a akwai organization mondial de commerce protocol da kwarkinsu su kasan da yana da teku ba nashi bane teku wanda suna amfani da shi nasu ne ko bene ba nashi bane tekun bene kenan abubuwa suna da dama ka a duba kamar mu yi yawo haka nan nasaru suna lissafi shine aka sama kanun yan yawo sai suke a mu ba mu da iyaka ko kadan mali nijar burkina ba mu da iyaka amma muna da ba mu da teku akwai kayan mu suna zuwa kyan abu da su manke kayan duka na organization mondial de commerce na duniya duka suka sa hannu kasan da interland kamar mu niger chad da sauran kasashen da bamu da teku dokoki sun hana a like mun teku ko a hana mun muhit kayan ta wurin teku da munasu so sun hana amma ba girma su ba an hana a hana mun mu kawo kaya wurin wani teku da ya kamata organization mun jalla kuma su kai shi amma duk da kagan da shine nake inda sai da ya wuta doko na matakai da organization mondial jalla commerce sai ke musu da yawa a ka taka dokoki kamar yanzu kamar yadda benin ta yi ta taka dokokin shine su ma benin sun sani kuma nasarun sun sani inda benin ta yi haka da organization mondial ah, da kuma zai ke musu a ga dokan da kuka taka ayan da kuka taka bai kamata kuma Nijar amma duk da abun ya hito daga wurin nasaru gangaro ta benin babu masala kuma iyaka kamar tekun nan ba kasan da akwai teku ba nashi bane tekun kowane kasan da yana amfani shi nashi ne tekun benin namu ne mu ma ba saboda benin na kusan eh, eh, teku a ba nashi bane tekun nan natural ne na kowa ne namu ne mu ma duk wanda na amfani da shi nashi ne haka ne dokoki suka fadi kan ku dibi kamar mu yito sai da yawo wai mu yito muna shiga jahannama a'a sai da yawo muka hita kai ai kikiro sai da yawo kun sakanin muna tai mu dawo in ka diba nan ga Niger da Benin duk guda ne wajen gaya in ka diba nan zuwa Burkina duk guda muke kenan kasashen Africa duka mun zama guda kun kai ai sai da yawo kin muna cikin Union African tare ko ba ka ba muna cikin zelekaf tare kuma duk wannan dokoki sun ke mu tai mu dawo yadda ya kamata sai da yawa muka hito aske da mu hito sai da an doki Nijar an kai ta wani wuri ba wurin ta yake ba tun da haka ne kenan in ban gurgusa ba dole zaman eh, eh, zaman namu na na vazina jana nan jana mu namu na na da ko gobe yana nan amma kaka manke da kasashen da ba su kinse da yawo kadima mutunan Mauritania da yana nan Niger me yake biya Kun sai da Mauritania baki kin sai da akwai kasashen da suna da protocol tsakanin su kayan sai da ta zo na sai da ake saboda ita ne ta samu takunkumi kenan muna cikin kunjoyi da dama mu da kasashen nan kai ma sai da ta zo kun ba sai da mu cikin kunjoyi da dama banda na sai da yawo sai da yawo ita dan menene nata ta zo kamar bai zo da sauki ba saboda ba zanken sai da yawo bane jantan nasaru ne su kawo ma sai da yawo abun nan inda ana bi dokoki kasan da yana da teku ba nashi bane tekun na kowane kasan da yana amfani kuma an hana dokokin organization mondial da commerce ya hana kasan da bai da teku uh, bai da iyaka da teku bai da faranta da teku bai kamata ake a like mishi boda babu shi babu kowane hujja da kafai cikin organization mondial da commerce wasu commerçant da sun sani sham da commerce da sauran sun sani sun sa ne ke fadi kuma masana da dama sun sa ne ke fadi babu babu dokokin da yake a like mishi boda babu kenan an ke muni ta sai da yawo za mu gani wani abu abun da muke so ku gane bacin kokarin da zamu shi ammi dama abun da ya ba mu wahala shine kayan da muna amfani da su yawancin su muna kawo shi ta wani wuri ko ba haka ba mhm. inda muna yi shi nan ga ina matsalan da zamu samu kenan mu yadda zamu yanzu ta kakane magabata da talakawa duka tare yadda magabata sun saurari mu ma mu saurari mu jikin kanmu shi ami kamar a ce nan zuwa shekara wannan kayan soja ba mu so su taifa kai lokaci kaza ka miki ake shekara biyu ko uku ko uku dai a cikin kokari niyan da kokari kuma babu abin da ba yi eh, Niger a ce mun zama shinkafa nan na Niger muna hidda ta kasan masara ta tana zuwa da Burkina da Benin muna yi noman ta gidanmu kowane wuri inda an yi lokacin da aka ce tuwa zankin nan an yi shi kamar irin wannan tunani ba tunanin siyasa ba da wannan kaya ba ma hito su wani muri balle mu ji abun ga nasir yawo kenan shine ya kamata mutane su gane hitowar senegal ba jahannam zai kai mu ba alheri zai zo muna saboda duk wanda bai girmama dokokinsu lokacin da ya kikira masa da yawo ba su girmama su sun mai da shi kungiya na karin dan shugaban kasa na farin fula wanda shi ma sai wanda yana ma faras biyayya in ba da kai ba sai yawo zai kai maka takunkumi kadiba ina baka misali nan ga jiya ka gani yadda makisal yayi kowa ya san da shi ka ga maganar sai yawo yayi sun taba mishi ne saboda makisal su france ya sani in senegal ya kumke mishi ya kare ma france kenan yadda suna yi yadda suna yi nan zuwa kwanaki suna yi su yi wayo su sa sojawo nasu na faransa kamar su yi na gabon sai soji ne zo ya yi wani zabe nasu duk wanda yana kema france ban sonka ka ba ma sai da yawo ba kowane hali za su ci suna saka amma mu nake maku mu musulmai ne na gode na gode abin wani sake dawa eh, eh, suna bisa kan abin da ya shafi wannan yanayin da yake yanzu ta tabbata yi wato kasashen sun dakatar da hulɗa da ƙungiya ta siriyawo a can watanni shida da hukumar da aka sawa nijar ya sa ana yin zagaye kafin a tuho da kayayyaki ko da ke da waɗannan motocin na dakon kayan shin waɗanne ko matafai ne za ku ɗauka a ɓangaren ku don ganin cewa su 'yan kasuwar sun shigo da kayayyakin ta hanyar wannan zaɓe a cikin sauƙi eh, ba tare da wato su sun ji abin ga jikinsu ba har abu ya zo shi a tarka. to madalla eh, zakari na kwanakin baya muka ta yi halakaya domin yau dai kuka abun da mu 'yan nijar suke kuka da shi da 'yan kasuwa da eh, transitar da masu motoci kamar escort zan so in baka labari kadan bisa kan eh, scott nan kun san da kasashe unkun nan suna da maciyayi suna da 'yan uba misali abun da kane na gaya nan kamar convoy na scott nan ba abun wasa ba ne ba dan sojoji suna fi sibi da laibacin kokarinsu dan su kara eh, al'umma parce que wa'annan an ta'adda ba ba kaman an kasa bane ba a'a waje ake tura suwa kai zakari fisbillah ka taba ga maciyayi da bindiga in ba sandan shi ba ai ba babu makeri da zai yi bindiga da jan to kenan wa'annan hal yanzu suna duddubarin su wannan escorting nan da ake yi a kare ta kuma Allah bai ba su saya in ka gani wallahi parce que mu mun tai halbisi kan terrain eh kan ma konvoi ta zo kan ta tashi wallahi sojoji Allah ya kara musu albarka suna kokarin kokarinsu zirgi ake tadawa ga da yawa da drone da mi da mi da ko akwai abu da eh, me ake cewa sojoji na kasa kamar da suke cin shahar watan moto mm, mm, mm. sai an ta an yi ba biyar sai an gan babu komi sai an yi nazari lokacin da ake tura gwamnan ta zo to yanzu Allah ne kawo muna wannan mu duka 'yan Nijar ne kuma abun da muka sa gaba shine zancen kasa mu a bangaren mu yau zan ta nan don abun ya kawo ma 'yan Nijar sauci ga sunan Allah sa mu hada tarunan mu hada nan muka yi nazari muka ce waɗannan kaka za mu yi mu mu kawo mu bangaren wannan farko in an an an rike bankuna aka ce kudi bai shiga Nijar eh kaya ba shiga yanzu mu 'yan kasa to da ɗan kasa ne dole sai mu da kanmu mu tashi mu hada gwiwa mu gan kaka mu ka ce to kasan shi da adam lissahi da gare ka ba shi ne wajen nan wanka muka yi lissahi mu duka ga muna muka ce to yanzu bisa kan mota guda ga abun da mu mun yarda a cira muna a huddo muna a taimaka ko da ga zuwa za sai ma sojoji ko wani abu bangaren eh, masu kaya su ma sun gaya muka hada baci guda dama ka san gashi in ba a wance ba yanzu karkuta to cikin mutanen mu ma kamar mutanen wanda muke so mu kama ma akwai kurkata cikin su tunda ba za ka iya ka ce za ka zo ka jara kasa ko ka jara gida baka goge baka yi shaye gidan nan ya zama proper ba in ka zo cikin salte dole abun ya lalace zai to kenan gudun wannan da muka so mu kawo amma an gwada muna wata hanya da ba wannan suke bukata ba gaskiya hakanan ne fasko yanzu akwai cikin wannan da ya kamata in gaida wayansu mutane su al'umma dorobobi su ma sojoji ne domin dami na ce sojoji da muka taimaka muka tarna su wallahi wurin da ka gan eh, durobobin nan suna tsaye suna kula kamar suna tsaro su ma da kayan motocinmu da kayan commerce ciki babu dare ba rana kun ko kullum ana nemo a kace su amma ba su taba dekuraje ba wannan muna kar zinzina musu eh bangaren mutar na transport duk abun da sauki da za a iya a kawo zancen kasa ne haka mu muke nema muke nema mu sasanta a kawo abun alheri eh misali abun da ka ga lokacin bayan nan kamar da bene ne ake zuwa ana ana doko kaya mm. yanzu ana ketar kamar kasa biyu uku kan kayan nan yanzu hanyar yayi nisa ka gane suna duk mutane suna bakin kokarin su mm. suna bakin kokarin su kenan wannan dole sai mu darme mu rihe idanu mu sa hannu ga zukiyarmu ga ruwan sanyi mu yi duk abun da za mu yi don al'umma kala ya ji kiwo eh, Allah ya ba mu sa ko dan Niger wajen cishin kasa ban gan wurin wanda ya yi su can ne muka samu sa'a kuma ka gan misali mu dai nijar aka yi ne tun da allah ya sa muka zo nijar muka yi mu nijar ba mu taba gan sa'a da wannan ikon nan ya samu kuma ciyayyen da 'yan uba sun samu ba wani ikon da bai yi wannan 'yan uba ko ina tun turai tun kowas eh, ko ina ana musu amma wurin da allah ya sa suna da sa'a al'umma suka kama musu kagan malamai kagan babu wanda bai sa hannun ciki wannan ma alheri ne shi ne wannan kudatan na alheri ya kawo muna tun da ya hadu kanu yan nijas mu duk mun yi dan tsaya guda kun gane kenan ya kaya in ta yi kyara kama kuna kana ya gane akwai bangare da ana iya a yi abun nan a yi sulfu a rage cikin kayan abinci wani bi ko gwamnati ko shi ma ya dan kokarin shi domin su duka suna bacin kokarin su abun da Allah ya kawo dole za mu amma gaba insha Allah mu ne za mu ji daɗin batun bizan nan da kan gaya nan ba wuce wanta kun san da in zaka turai eh. sai ka nemi visa kuma ana hana ma ana bunna in Allah ya da yanzu su za su zo su nema visa wajen mu kuma ba za mu ba su ba <laughs> in Allah da ba a ba su no mi mi amfani mu muke samu turai ba su suke amfani gare mu ba eh. ai ba mu muke samu amfani eh. to in Allah da wannan ni na ga ma wannan insha Allah Allah ya ba mu da amin adam ni za ka karawa da yake lokacin ya fara ya hararen mu na abinda za ni karawa ka dan uwa ta wa na da ya bari mm. wurin motoci ne a ba da shawara burema akwai abubuwan da ta hanyar motoci ne sun kasa abu ya yi tsada misali a baya ana ɗauki ton jika saba'in da biyar yau sai ka iske ton ya komo jika ɗari ɗari da biyar ɗari da goma to nan su ma masu motoci mun san ana dogon tur ta mai dan shi ana yi ana yana yawa su ma su duba su kawo tasu gudunmuwa tunda cikin kiris ne Nijar take don a samu sauƙin rayuwa da kyau haka su ma manya-manyan 'yan kasuwanmu waɗanda ke iya yin kwamandi su ma ya kamata a ce kai juma'a ta nemi riba kowa lokaci ne yi na kowa ya hidda rabon shi in ka samu kaɗan ɗan uwanka ya rayu kan rayu gaba sai kowa ya ci riba shi ni ga kiran da nake ma al'ummar Nijar mu duka mu kokarin kowa ya tausaya ma juna in muna yin haka wallahi wallahi muna tafiya gaba na biyu kawai da dan uwana ya faɗi haɗin kai kin nan ba karamin alheri bane zakari in malum mu. kwanakin baya an yi wani abu mai daɗi duk gudan garin ga ƙasa ga in kaje ne masallaci alkunutu aka yi ne masallaci yasa irin waɗannan da ke da mugun hali ma in suka zo cikin hada suna son su kawo wani turbulala sai a ce maka ana nan dai ana kunutu ana addu'a duk wani mai mugun hali na ɓoye da sai ta samai sai ka ga mutum shi shi ya yi sanyi to ko yanzu mu ina ba da shawara da shugabannin mu misali minista da lanteriya ya kire al'ulama umalumman nan tunda akwai waɗansu malumma sun ɗoki kawan ƙasa su ba tasu bace ba su da wayewan wanga kokowa da aka yi kowa yi kai ne ne ya kai amma in an ka kire su aka ba su shawara aka ba su hakkin su dazu malaman a to alhamdulillah tsawon wata ɗaya to wannan kaga alhamdulillah an yi haka har wata guda to in Allah ya yarda duk wani mai wata mugunyan manufa zakar wallahi Allah ba ya barin shi addu'a ita ce makami wanda yake lunkiliyar yake kowane makami a duniya to ko tunda malaman mu an kire su ina fata su ba al'umma umurni kowa a ci gaba da yi Allah ya ba mu nasara. An ce juma'a ma halara masallaci za a yi alƙurfi da za a yi. To Allah ya kare. alhamdulillah alhamdulillah za ka kare za ka kare bisa kan abubuwan da eh, abin da zan kara shine kaman kira zan ma ma'aikata namu tunda wanga dan uwa ya kawo zancen escort kamar duk motocin yi cada da eh, mai gidana shi ma kawo zancen motoci escort akwai matsala sosai me ya kawo zancen transport ana ce ya yi cada bai cada ba mm. transport bai cada ba da keke kamar transport ya kyada mota ake iskewa nan gida ake wani ga kaya gare ni wuri kaza ina baka kaza gare su muka fara jin kudi na fa transport ba su kara kudi ba su suka kara ma kansu kudi su ke kara ma kansu kudi mm. wani ga abin da zan baka ka dauko min ka wuri kaza mm. gare su an kashi ba transport da suka kara wannan kudi ba mm. kenan wannan kashi kuma san su sun kara ma kansu kudi eh magana na adalci shi ministan na transport da director na duk bangaren na transport dai ni ina gaya mai snsp su mai da su wajen su wallahi ba su aiki ba ba su aiki ba me yasa yanzu nijar kowa san kaman transport ke rike da nijar yanzu tunda komi ya komo ciwon kasa a yi kokari a kawo shi sojoji suna kan suna cikin daji suna kokari su kawo kayan yanzu misali zan baka motocin da ake babu ake cewa babu ake cewa babu yanzu kun san motocin ke iyakar nan eh, dori wata wajen biyu mt za su ce su riko kaya ba su samu wanda zai kai su kaya ba ta ya za a kawo kayan mm. kinan kar hito da wajen togo ko burkina eh, benin ko cote ko ghana ka zo nan kaya kai wata biyu ko uku dauke da kaya dauke kattai ka sabke nan nijar za ka koma kuma ka zo dori kai wata biyu kana saye kana jiran a kai kaya kauce tsakanin wannan gari biyu wata nawa ka yi can kayi biyu nan kayi biyu wata hudu kenan can wani biyu kana uku ma mm. kenan wata hudu vaji guda wallahi mu mutanen mu yanzu masu kokarin yanzu suna cikin vaji na ubai biyu tun da an kai kudu ta zuwa yau yi me kawo wannan abun rashin tahiya mm. kenan minista na transport ya kamata ya san yaya zai yi motocin da sun tafi kaya suna nan ba su ba to wa zai kawo kayan kenan sa ana ke babu mota lome babu mota eh, kotonu ana neman mota kenan dole sai an jinga da kai yanda an ga dama a ce wani kana nan ya mai ga kudin za a baka ta ka dauko kaya kuma an baka kudin ka ta yi nan lori ka kasa tsaya ka kasa kudin mutane ka ta yi kayi lori watanni da kai mai karin ba ruwan shi kudin da ya baka sai ka kawo musu kayan shi yanzu ga muna da motocin da sun ka zo sun kai dori kudin ba ya kawo su kun kudin da an ka ba su ya kamata isa amma lokacin da sun ka dauka mm. shi ya kawo abu ce nan muna sa kira ga senespe ya san kaman bangaren mu transport in gaya maka daga minista na transport soje ne director na knit soje ne a dauko nan eh, eh, fayar da sauransu mm-hmm. dukansu kaman sun zo cikin wani departement ne na wani lokacin da ake bukatansu. su mm-hmm. Kun ba ka ganin su ba su saman teran ba su aiki civil na da sun yi su aiki tunan su sake lokaci muke na ya za mu yi ka a ga kunyan mu kenan kun tai kun kwanke da kaya wa zai kawo muku aikin ga kukan da ake kai muku kullum ga yanda kamata a yi don a samu mahita kun yi kamar baku da kunnan ji kenan ragaitan da ake ji kamar motoci suna ji ma wallahi rishin hadin kai ne kusan da kamar akwai mutanen da ni abin da ya min jahi akwai mutanen da ke can wajen kaya da an ke wai gwamnati ke ba su takarda na cewa motocin wani wani kawai ake tafiya da su kuma gwamnati yake karya ne kun jiya inda an hukunta mutanen nan wannan yi kenan akwai rashin akwai rashin adalci cikin tahiyan ga dole sai an kama jiki cikin wannan akwai rashin adalci cikin tahiyan ga kai ka zo nan kai wata guda wannan yazo yayi kwana biyu an ce yazo yayi tahiya ci sai kai wata biyu kana wata guda kana da to wannan abun ke sa ana ke ana bugu direbobi na san nayi wata guda mm. kai ka zo kai kwana biyu an ke kai zaka taya ni ban tahiya mm-hmm. alhali nayi wata guda ban yarda mana nagode almu nagode almu kenan wannan ina sa kira ga minister na transport ka san kaman aikin da an ka baka wallahi baki alkawali ba bai kika alkawali ba har shi kanshi itani din yana wanga sako ya kai kunnan shi eh, eh, eh, habibu mene ne za ka kara ko kuma me za ka wani shawara ne za ka bada akan dukkan wa'in batutuwan da muka tattauna da kuma wato nauyin da yake akan su waɗannan jagororin hama da 'yan ƙasa ga baki ɗaya da yake kokowa wani ke gani yanzu ci yanzu ne aka fara ta ba wai eh, <laughs> eh, ka san yadda muka fada shi eh, wata shida baya mhm. an kasa duka su zama uwa guda uba guda mhm. ko su sa wani yasa sa yi tsakanin mu saboda an so a yi shi mai Allah bai ba mutane nasa ba kuma ina roko mutane su san ko komai ya zo gare mu karshen shi alheri saboda abun da aka niyya a yi muna kwanakin bayan nan watannin bayan nan an so a kawo muna hari ka gani da malumai suka yi suka roƙi Allah kuma suna da wuri Allah Allah ya karma eh, roƙonsu saboda da ka gani alheri ne abun duka ya zo da sauki kasashen da suka samu takunkumi duk Allah yana guda mun karshen su kuma ka gani in ka diba duk kasashen da suka yi suka yi hurjan musan nan suka ce su la kawo mun hari su min in ka diba kasashen su ba su demokratiya ina so abun nan su gane demokratiya ba shine ana so a wajen afirka ba a'a in ba haka nan ba angleter ruwa ne gare su spain ruwa ne gare su kyan france ne ke union european suke ko ba haka ba kasashe nawa na larabawa kamar qatar kamar makka kamar dubai da ana zuwa suna ta yi nasaru suna ta yi roko suna ta yi su kontra ba shiga sarauta na gare su aske an tilasa su yi demokrasi mu demokrasi da aka samu kamar mu an doke mu ba mu kai mutane ba shine abun da aka da dama za a samu mu muke so mutane su gane da Allah ya kai mu iOS wannan ba banza ba Allah yi shi da Allah ya kamu zuwi mulkin nan ba banza ba Allah yi shi kenan mu mu yarda da Allah kuma mun tabbata da abun da zai ma bawo shi alheri ne kenan an kasa su sabar abu mu duk musulmai ne abun da za su cikin zukatan mu kan mu shi amin duk abun da Allah ya kawo muna kadaran da Allah ya kawo akwai magani shi gaba kuma Allah hannun shi muka kama wanda ya kama hannun Allah yana kama mishi kenan mu muna kira ayan kasa duk abun da muku jikin wannan tahiya ba mu muke ma wannan kokowa ba jikokinmu da suna zuwa in mutum yake yana ma wannan kokowa saboda shi ya kuskure mu kokowa da muke yi jikokinmu da suna zuwa su yi amfani da shi saboda nasarun ma da suka yi kokowa saboda jikokin su yi amfani da shi kenan mu kan mu dibi kokowa da muke yi neman kishin inkin da muke yi ba zanken namu bane a'a ne yaran mu da jikokin mu da jemur suna girma su su yi amfani da shi mu mun yarda da Allah nagode a ƙarshe sai minti da yake lokacin abun da zan iya kara zan ba ni zan ba da bayani kaɗan abun da yake abun da yake faruwa bisa kan tare na kaya tun da ni na tai gaskiya ne in motoci su ma kaya gare su da na commerce suna sai bacin wata biyu kai ka zo ka ce a ah, kwana guda sai ka kashe kudi kuma ka ce takardar daga nyame ne aka ba kuma iko ranar allah ya sa tare da iko muke iko yake karya ne ba iko yake ba ko da iko ma yake ba da ai bai adirki ba dun nigerian ne duk abun da mai kawo kuma ko kun sun riga sun ci gab sun kawo allah manji suna suna rage kudin shinkawa ne wannan gwamnati ya dauki mataci bisa kan wannan eh na biyun kun gan yanzu zancen shinkawa kawai amce mun zama kamar shinuwa ni kiran da zan ma gwamnati cani ya ji da kunnen shi a wuri guda ko biyu kamar bangaren eh, kaima wurin da ake sai da kayan manomi mm. da onaha cani ya doki sandan shi duk wanda ya ci kudin nan walla a kashe shi bulalan nan ya mai da kudi a ba ya mutum a mai kudin nan ce kwanakin bayan nan saboda eh, shinkawa yake da burkina wani kwamersan na burkina 3 miliyar ya bada ya ce a yi gandare a gyara komi da komi ba su kara sayan shinkawa wani wuri kuma shi ma dan kasa ne haka muke so cani ya tsayaye muna ba mu ce wani ya hudda kudi a'a kudin da barayi suka cin nan a hudda a koma a sa cikin noma kuma ka duba daga gaya hal siyasan ruwa gare mu ha muna da wurin kuma kai abun da yana bada ma abun nan ni ce da nake ba cani kenan kuma bangaren eh, ma'aikata da almuyaci cani ya sanda in ka zo ka ce shara kai in kai shara kar ka cikin dacin nan mhm. kar ka cikin dacin nan farsko mu muna zoto mu 'yan kasa ne yanzu zancen kasa muke yi amma da aka kada nan su ba su cikin 'yan kasa kuma suna nan tare da su suna aiki tare da su ko da ka ji a ce a ah, wanda ya ci wani aiki suka yi ba swata ba kana kana jina ana ana ana nan ko da aka ce eh, eh, da duka wannan eh, me ya ce suna shinkafa nan da ce sa komi da komi <laughs> ai baka taba an sa sako a ciki to ka gani kenan kiran da zan ba cani kenan ya saya ya gan duk al'umma suna bayan shi shi ma ya saya ya ga hawayen mu suna suna suna shi da kanshi na kallon abubuwan da ake cikin gidaje abun da zan iya kara kenan masu kallon mu da sauraro nan muka zo kashin shirin namu na muhawarar yammacin yau a madadin waɗanda suka dafa muka gabatar da shirin ga waɗanda ba su kalli farkon shirin ba za a maimaita gobe da watan bayan sallar azhar wajajen karfe uku na yamma eh, sannan kuma wannan shirin za ku tarar da shi a shafukan mu na sada zumunta irin su YouTube da kuma Facebook insha Allah a madadin malaman da muka tattauna da su da kuma abokan aikin da suka dafa ko ka ga wannan shirin a akwatunan talabijin din naku a na bangaren sai kuma makon gobe idan Allah kai mu insha Allah za mu sake dawowa dauke da wani sabon shirin kafin nan mu kasance lafiya assalamu alaikum